kuma mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da kuma yan uwa da suka taya mu addu'o'i alhamdulillah to lokacin da na yi rashin lafiya akwai mutane waɗanda mun yi maganganu da dama wanda wasu na musu bincike akan yadda za a cire mutum sunan Allah da ya dace da sunansa da kuma wasu kuma an musu bincike akan matsalolinsu na ijaba ko kuma kasuwanci ko ma dai wasu kan aure to binciken da gaskiya suna da yawa don wani zai ce yana son bincike kala ɗaya ne wani ko zai ce yana son bincike ne gaba ɗaya akan rayuwarsa don a samar masa da mafita akwai wanda kuma na musu bincike ɗin aka ɗora su a hanyoyi da suka dace da su da sunan allah da kuma wasu kwanaki guda uku na wannan wata na ramadan waɗanda a cikinsu ne ake riskandirin lailatul qadar wanda kuma wasu dai na samu na musu wasu kuma sai dai su yaƙuri kasancewar yanayin jiki da jini sai a hankali kana naka allah na nashi to na so a ce da a ce jikin da sauƙi to da akwai abubuwa da dama kan wanda za a ce cire mutane don a amfana to sai dawo kuma dai jikin sai a hankali wanda wannan kuma wani sirri ne wanda zan ba da shi yanzu wanda ba a samu aka musu bincike ba da wanda ma aka yi bincike duka za a iya yin sa saboda samun abun da za a yi hidiman eh, sallah duk da lokaci ya ɗanyi kamar da ya ɗan ƙure haka amma yanayin jikin ne ya haifar da haka sai a yi haƙuri ana yin wurdi ne na ya sari'u dubu saba'in ake wurdi in za ka iya ka yi shi a zama ɗaya sai ka roƙi allah subhanahu wa ta'ala da nufin hajan da kake da shi na allah ya kawo ma mafita da sauransu da sauransu na rayuwa da kuma nufin Allah ya ma dalili da za ka mallaki abun da za ka yi hidimar sallah in ka kammala sai ka nemi shekararren zakara guda ɗaya sai ka yanka shi sadaka to insha Allah rabbi in Allah ya yarda da izinin Allah za ka ga fatahi na ubangiji wannan sirri ne mujarrabi wanda wasu nakan ba su sirrin wasu kuma su ce a yi kuma duk wadda aka yi wa sirrin nan ko wani ka bai waye in Allah ya yarda sai ka ga biyan bukata da izinin Allah duk da shi Allah ba a sa shi dole akwai wanda sun ɗauka in sun bada addu'a to dole ne hei bukatar su ta biya a'a ba dole bane fa Allah shine mai biyan bukata saboda me saboda akwai abubuwa da yawa wanda ba mu roƙi Allah ba kuma Allah ya ba mu su akwai abubuwa kuma da yawa da muka roƙi Allah sai muka ga Allah bai ba mu su ba to ya fi mu sanin abun da yake mafi alheri a tattare da mu amma akwai wanda kuma shi dama matsala ce ta rashin karɓuwan addu'a sakamakon wasu dalilai ko na iska ko na jifa ko na asiri ko na kaza ga sunan dai abubuwa da yawa ma ashba zalik suna nan birjik to wanda kuma in mutum yana da wannan matsalolin to dole sai an raba shi da wannan matsalan kafin ya samu mafita kuma in mutum yana da matsala na ijaba ko sihiri ko matsalar rufewan taurari ko me to karka kuskura ka ce wai a baka sirrin da zaka yi don ka samu mafita a'a ko kai ba zai yi ba saboda ko ka iya ɗaure karaya to idan ka karye malam za ka nemo wani mai ɗauri ne ya ɗaura ka ba kai za ka ɗaure kanka ba amma da yawa almajirai suna buga wannan kuskuren suna neman asiri kam suna da matsalan mustajaba ko kuma suna da matsalan asiri suna son ya karye an musu kaza an musu kaza sai suke yi su to ya za yi kaga abu yayi eh ba zai yi ba Allah subhanahu wataala yake cewa ka roƙe ni da harshen da baka taba saba min da shi ba idan ka baiwa abokinka ya maka kaga baka taba saba ma Allah da harshen abokinka ba in kai wa abokinka addu'a abokinka bai taba saba ma Allah da harshenka ba to haka shine akwai abubuwa sosan gaske wanda dai kawai yanayin jikin ne shi yasa ba zan tsaya in wani tsawaitawa ba an fahimta to insha Allah rabbi da yake shi binciken kam duk mai bukata yana iya yin magana sai a bincika masa sannan in mutum zai yi bayani kar ya mana dogon audio ko mutum ya ce to yana bukatan a bincika masa kaza da kaza sai mu faɗa mishi ka'idojin da ake bi wajen bincike don bincike ma kala daban-daban ne akalla akwai bincike kusan kala hudu da muke wa mutane amma akwai wani bincike wanda shi kuma kasata ne ba kowa muke wa ba saboda yana da ɗan ɗawainiya amma shi yinsa shine mafi muhimmanci ga kowane ɗan adam wanda ya san muhimmancin kansa kenan an gane saboda duk wanda kaga ya zamo wani abu to fa yana da wanda ya tsaya masa ne yana da mai masa bincike yana da mai masa ayyuka idan an ga matsala kaza a barki a dinke ta in matsala kaza ta taso a dinke kaza ayi addu'a kaza ayi kaza ayi kaza an fahimta ai saboda me saboda in kaga yara suna wasa a gida to mahaifinsu kuma fa ya fita nema dole duk wanda ka gani a inuwa to yana da wanda yake sha masa wahala to in ka ga mutum ya zama attajiri to yana da malamai in ka ga ɗan kasuwa ya haɓaka yana da malamai in ka ga mai sarauta ko wani ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa ko wani mukami komai ka gani to yana da malamai waɗanda su kuma aikinsu da zaran an yi bincike an gano abu kaza to za a yi aiki ana gama wannan za a shiga wannan ana gama wannan za a shiga wannan ba babu ranar daina har sai ran da aka koma zuwa ga Allah ko ba ba duk da wasu haɗuwa ta social media cin amana yakan ɗan yawaita da yawan mutane sukan shiga rigan almajiranci ne sai a je a yi ta yaudaran mutane ko ba ka ba to wani kuma har ga Allah in ka bashi addu'a ka ba shi kuɗi zai sai duk wani abun da ake yi ake bukatan a yi amfani da shi sai ya maka to sai Allah bai biya bukatan ba kuma wannan kuma babu yanda ka iya dole dai wani bukatan za ta biya wani kuma za a samu jinkirin biyan bukata din an gane tunda ba wai abu ne da yake hannunka za ka ɗauka ka biyan mutum ba to insha Allah duk mai bukata da ya iya magana sai a bincika masa kuma kamar yadda duk sanda ne audio na saba ba da lamban waya kasancewar wasu kan ɗaukan sirruka da muke bayarwa sai su canza sai su ce su ne suka yi alkawari kaza kaza kaza lamban da ake kira ita ce mtn ne ko kira ko whatsapp ita ce 090 3161 insha Allah rabbi don mai bukata ya iya magana a WhatsApp sai a masa bayani sannan kamar yadda na faɗa kar mutum ya dogon audio sai mutum ya magana za mu masa bayanin yadda ake bincike don a samu muhimmancin hukunce-hukunce da abun da in an faɗa maka tabbas sai ka gan shi a aikace ba irin wasu bincike da ake kawai irin shaka tafi da sauransu da sauransu ba to fatan alkhairi daga dan uwanku Musa Muhammad Abban Muhaddasa ke muku a huta gajiya wassalamu alaikum warahmatullahi